والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تتقوا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يدع الله يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد uwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Litinin, yau biyar ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2023 wannan kuma shi ne darasin tafsirinmu na nawa kenan na biyu ko na uku na uku ne ko? na wannan shi ne majalisinmu na uku tare da 'yan uwa mata a nan masallacin ummu na hawa'u da ke unguwar joma wato a nan cikin garin gwanne ina roƙon Allah madaukakin sarki duk abin da zan faɗa Allah ya sa zama alkhairi a gare ni da ku baki daya Allah ya sa ƙarshen wannan zama da ni da ku Allah ta'ala ya umurci mala'iku a kalle mu a ce ku tashi an gafarta muku an mai da munanan ayyukan ku sun koma kyawawa Allah shine mai iko akan haka shine mai iko akan komai mun fara za mu fara suratul fatiha ko mun yi bayani jiya akan abin da ya shafi bismillah nake tsammani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 عظيم الله سبحانه ce الحمد لله رب العالمين yabo ya tabbata ga Allah Ubangijin talikai, Ar-Rahman mai yalwar rahama ga kowa da komai, Ar-Rahim mai keɓantacciyar rahama ga muminai a ranar alkiyama. Maliki Yawmiddin shi ne mamallakin ranar sakamako sakamako na adalci. iyyaka Abudu kai kadai muke bauta gare ka wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kadai muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim ta farkin waɗanda kai ni'ima a kansu ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba wala balin ba kuma wanda suke batattu ba wannan shine gundarin fassarar abinda suratul fatiha ta gunta fadin Allah subhanahu wata'ala da yace lillahi godiya ta tabbata ga Allah wannan ke bantacciyar yabo ne Allah ya makansa da siffa ta kamala wanda babu tawaya a cikinta kuma babu wanda ya cancanci a masa irin wannan yabo sai Allah ta'ala shi kadai domin shi ne yake halitta kuma shi yake samar da halittar daga rashi shi yake azurta ta shi yake jujjuya al'amuranta kuma komai ya zo ya tadda Allah ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda mutuwa ba ta cin masa alhayu rayayye ne shi wanda mutuwa ba ta rassan shi alqayyum wanda yake tsaye akan ayyukan bayinsa kowa ya zo da bukatunsa kuma a biya masa wanda idan ba Allah ba babu wanda zai iya ɗaukan wannan ɗawainiya don haka wannan kamala da Allah yake da shi tabbas ya cancanci yabo da faɗin alhamdulillah sannan kuma daga cikin abin da wannan kalma ta alhamdulillah take nunawa tana nuni zuwa ga aikace-aikacen da Allah ta'ala yake yi wanda suke jujjuyawa tsakanin falala da adalci duk abin da kake so yau da za a tsare ka a ce ka kirga ni'imomin da Allah ya maka ba za ka iya kirga ta wanda ma kadai kake iya ganin in ka kalla sai ka ga ai duk abin da za ka yi baka biya abin da aka yi maka da ni'ima ba ka kalli ni'iman ji kadai da za a cire ma mutum wani abu da ake ce maka ji ya iya sauraron abu to sai ka ga rayuwar ta shiga wani irin yanayi wanda idan an zo wani wurin sai dai mutum ya tsaya ba kuma zai iya abin da ake bukata ballantana a ce a kalli ni'imar lafiyar ma gaba ɗayanta haka ne ko yanzu wata tana nan ran yana cike da so kila ta zo nan wurin amma kuma rashin lafiya ya sa ba mata da sukunin da ko azumin ba za ta iya ba ballantana har ce tunanin ta je wurin tafsiri kaga wannan falala ce ta Allah madaukakin sarki ka duba yanda ya sanya mana ni'ima a cikin gannanmu. gani da ɗan adam yake yi ba tare da an haɗa wasu batira da wasu wayoyi a cikin idanuwanki ba yanzu da a ce mutum ba zai rinka gani ba sai kamar yadda ake ganin haske da janareto ne kuke tsammani a ce sai an an yanke wani tanki a bayan tanki wanda kullum sai kin siya fetur kin zuba man da zaki kalla abin da zaki gani na yau ai wasu sai dai su mutu makafi saboda abincin da za su ci ma gagarar yake to amma Allah ta'ala sai baka wannan wa sakhara lakum ma fi samawati wal ardi jami'an min Allah ta'ala ya sauƙaƙe muku abin da ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa dukkanin su da imani daga Allah madaukakin sarki dan haka wannan kalma ta alhamdu tana ƙara nuna kamalan Allah madaukakin sarki ta kowace fuska ta wanda mu kuma da muke musulmi idan muka tuna mun yarda da shi a matsayin ubangijinmu sai mu ji daɗi a cikin zukatanmu sabili da duk wanda ya san cewa yana bin Allah zai na gaskiya yana ma Allah biyayya to za ka ga sai Allah ya bashi wani kaso na farin ciki da jin daɗi da gamsuwa a kan wannan tafarki na musulunci da yake rayuwa wani balaraban ƙauye aka same shi aka ce da shi za ka mutu sai hankalin shi ya tashi ya ce a za ku ce zan mutu suka ce dole wata rana za ka mutu ya ce to in na mutu ya za a yi suka ce sai wurin Allah ya ce a ku tsaya wurin wa kuka ce suka ce wurin Allah za ka tafi sai ce a to ta kwana gidan sauki suka ce ka ce ta kwana gidan Allah fa ya ce kwarai me yasa ka ce haka yace to ai duk arzikin da kuke gani a tare da ni shi yake ba ni dan me zan ki masoyi na wanda ke azarta ni kun ga wannan shine abin da ake so musulmi kar yadda mutuwa ta riske shi sai yana kan waɗannan abubuwa biyu alkhawf war raja ana son musulmi ko da yaushe ya zama yana tsakanin tsananin kwaɗayin rahamar Allah sannan kuma ya zama yana tsananin tsoron kada ta zunuban su ja masa matsala waɗannan fikafikai ne guda biyu da suke kai musulmi gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je gaishe da wani sahabinsa da ake kiransa da suna Taubani yana kan shimfiɗarsa na gadon ajali yake cewa da shi kaifa jidu? ya kake jin jikin naka sai ce da shi wallahi inni da arjullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina maka rantsuwa da Allah ina tsananin fata da kwaɗayin rahaman Allah ina hangen goben kamar za ta mun kyau a yanda nake ganin abin da na ɗanyi sai ce walakin ni a kafin zunubi sai dai kuma ina tsananin jin tsoron zunubaina sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi abu shirya tauban ya kai tauban kwantar da hankalinka kai farin ciki hazani waɗannan abubuwa biyu Kwan Allah da kwaɗayin rahamarsa da jin kai na Allah ne in Allah da Allah ba zai kunyata ka ba tunda kana kiyaye tauhidi ba ka shirka kana iyayen ka da kuma tsoron kada zunubanka su zo su sha makance ya sa Allah bai ba rahama ba ya ce babu wani mutum wanda zai samu irin wannan tunani fi misli hadal mawdin a irin wannan wuri da yanayin da take ciki na gargarar fitar rai face sai Allah ya bashi abin da yake tsananin fata ita ce aljanna kuma face sai Allah ya nisanta shi da abin da yake tsananin jin tsoro wanda ita ce gidan wuta to kun ga wannan lallai ko shakka babu idan mutum ya tuna Allah da wannan ya kamata ya gode ma Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ce rabbul alamin Allah ne ubangijin talikai ma'ana shi yake rainan duk wani abu wanda ba Allah ba al'alam kulli ma su wallah duk abin da ba Allah ba alam ne shi dalila ku kuma muna daga cikin wannan alam muna daga cikin waɗanda ba za mu iya halitta ba ba za mu iya Allah ba ce idan kuda ya kwace miki wani abu ya sauka kan naman ki ko na abu ya dauka ba za ki yi shi ki kwato ba ko ba haka ba ne ba kuma za ki ya halittar mafi kankancin abin da Allah madaukakin sarki ya halitta ba to don haka nan wannan ya sanya dukkan wanda ba Allah ba yake ƙarƙashin wannan kalma ta alam da Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin wato talikai ubangijin talikai ma'ana wanda yake rainansu su yake ba su ni'imominsa masu girma waɗanda inda a ce za su rasa ni'imomin nan da Allah ya musu to ba za su iya wanzuwa a doron ƙasa ba yanzu da Allah ta'ala zai ce ya rike iska da minti talatin da ni da ku me kuke tsammani za a samu wani abin ƙasa cikin mu zai wahala kawai a ce ba iska Allah ce ma iska tsaya kan ki tafi kun san iska runduna ce ta Allah aiko tunda akwai waɗanda ma Allah ya halaka su da ita arsalna alaihim rihan tasara Allah ya tura musu wata iska mai tunkudan juna Allah ta'ala ce sai ga sunan sar'a ka annahum a'jabu naqlin qawiya kaga mutane kwance jibga jibga da su yahudawa kai ka ce itatuwan dabino ne da aka sare su suke kwanci a ƙasa to kaga wannan tana zama uquba tana zama ni'ima ni'ima ce tunda muna shakanta barayi yanzu da Allah zai ce iska ta tsaya ai kaga shi ke labari ya kare. da Allah zai kalli ruwan da ke cikin idanuwan mutane ya ce kafe kaga gani ya riga ya kare. mutum da gani kuma sai dai ya ji ana faɗi ko ya tuna abin da adam yake da shi na ni'imar wannan to wannan yalwan ni'ima ta Allah ɗaukin sarki wanda in baikin ita tabbata mutane ba za su iya rayuwa ba kuma mutane ba su da wata ni'ima Fashe daga Allah madaukakin sarki take zuwa musu da Allah ta'ala kai shine rabbul alamin ubangijin talikai ma'ana wanda yake rainan su yana fara rainan mutum tun daga babu shi ma har zuwa a fara samar da shi a matsayin dugon maniyi in banda wasu 'yan tsiraru daga cikin mutane irin su annabi isa alaihi salam da annabi adam alaihi salam in ka tace da waɗannan za ka da duk wani ɗan adam ya faro ne daga ɗigon maniyi wani ruwa wadda ɗan adam ma baya so a gansa a jikinsa ya bayyana a lokacin da yake cikin mutane wannan fa ne mafarin mutum da Allah ta'ala ya kan sa ya zauna a cikin mahaifa tsawon kwana arba'in sannan ya koma gudan jini shi yasa a ma kafin ya koma jinin hatta mace wadda take da juna biyu ba ta sanin cewa tana da juna biyu sai dai in Allah ya sa kila ko su alamu ko ta daɗe tana haihuwa tana da wasu experience da sauransu take ganewa amma yawanci mata sai sun ga sun yi mitin din period sun su sun rasa jinin al'ada sannan su je asibiti sai a ce ai kina da juna biyu kaga wannan raino ne na Allah madaukakin sarki wanda ke nuna gwanan cewa da iyawa a cikinsa ta yanda gashi ta kai da ake halittar wani a cikinka ba ka ma san ana yi ba sai lokacin da aka so ka sani wanda ko zai wannan abu lallai kwararre ne shi wanda ya cancanci a ƙaunace shi ya cancanci a tsoraci kaɓa mishi sannan kuma ya cancanci a yi masa biyayya a nisanci abin da ya hali a kai wannan tarbiyya da Allah ta'ala ya ce yana yi na raino wa mutane malamai suka ce ya kasu kashi biyu akwai rainon da Allah yake yi wa mutane raino na gaba ɗaya shine amma akwai kuma raino da kike bantacciyar raino wanda ta ce hasa idan aka ce raino ta gaba ɗaya shine halittar abubuwan halitta da yi ya halicci musulmi ya halicci kafin wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shine wanda ya halicce ku daga cikin ku akwai mu'minai waɗanda suke sallama ma dokokin Allah daga cikin ku akwai masu butulci wanda suke kafirci suna jin gida ma Allah da amma tare da haka tun da halitta ke ta gaba ɗaya Allah kuma shine wanda yake asalin wato azabta su sannan kuma yake shiryatar da su zuwa ga abin da yake maslaha ne ta rayuwarsu wannan ko mutum na shirka ba shi zai hana kaga ya je kasuwa kuma ya nemi kuɗi kaga ya samu duniya ba shi zai hana ya karanta likitanci kaga yana feɗa mutane da ilimi na wanda Allah ya bashi na duniya ba saboda rabbul alamin din kamar yadda muka faɗa kashi biyu ne rainan na farko shine ta gaba ɗaya amma dukkanin wannan a duniya take karewa ita ko duk abin da zaka kare a duniya to ba ta da wata kima a wurin Allah madaukakin sarki wanda ta cancanci har aima wani mai saba ma Allah rowanta Allah ta'ala yana faɗa yana cewa walaula an yakuna nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا min fiddatin wa da alaiha Harun. Allah madaukakin sarki yace in dan baitin kada mutane kowa ya ridda ya bar musulunci kowa ya kyala musulunci ya koma duniya kadai yake bi yace to da duk wanda ya zage ni yace ina da da ko yayi mun kafirci da na gina masa gida wanda wannan gidan nasa cokalin ma da za a ci abinci a gidan na zinariya ne to me kike tsammani kuma cikin gidan to amma Allah ta'ala ya ce yayi hakan bai yi haka bane saboda kada a koma kafirci gaba ɗaya dan ba a ganin ita aljanna daga duniya da ta na hangen aljanna ne to da kowa ba zai bi wancan ba to amma yanzu ya aka kare ma ba a gantan ba ya kake gani na taɓa aiki a wata kamfani lokacin da muke makaranta na ga wani sunansa Muhammad Sani sunansa kenan Muhammad Sani kuma da ka gan shi ka ga musulmi ba fillatin muna ta aiki tare da shi to amma in mun zo aiki ka san wanda ba musulmi ba ko irin wari da yake yi wanda daga zuciyarsa yake in zai fi kowa wanka da mai mai tsada ba zai hana ka ji wannan warin ya fito ba saboda zuciyar ce ba ta da kyau sai nake mamakin haka daga gare shi da lokacin sallah ya yi sai ce masa mu je yin sallah sai ce mun to sai ya shiru daga bisani ne ƙarshe kawai sai ya fito fili ya ce mun shi fa ba musulmi ba yana ce ban gane ba ya ce mun gaskiya shi ba musulmi ba sai wani kirista a gefe sai mun dariya ya ce ai ba naku ba ne namun mun karbe shi ya ce menene ma'anar kun karbe shi sai ya ce min a lokacin da ya zo neman aiki a nan wurin an ba shi, oganmu lokacin ogan yana nan yana wani ofis a zaune ce ga oganmu wani na ce eh ce shi ya ce mishi ba zai ba shi aiki ba sai ya fita daga musulunci a koma kirista to ilai kuwa hakan ya faru sai ya fita daga musulunci gaba daya kuma ya yi nisa a kiristancin don na koma har gunki ina gani a jakan da yake zuwa da shi wurin aiki ba to kaga wanda kawai dan tarkacen abun duniya da bai taka kara ya karya ba ya sa ya bar addini ina ga dace a ga ana saukar da gwalagwalai daga sama a ce duk wanda ya kafirce za a bashi ai masu karfin imanin da a yanzu za su iya cin wannan jarabawa sai wani da wani to shi yasa Allah subhanahu wata'ala bai haka ba amma dai ya faɗa mana cewa mu daina gaggawar biye ma duniya mu bi lahira ita tafi dan ya ce bal kalla bal tuhibbuna al-ajila Wata tadharuna al-akhirah sanu dai kuna san mai gaggawa ita ce duniya Wata tadharuna al kuna barin mai nisan wanda ita ce aljanna kuma Allah ta'ala ya faɗi cewa wancan mai nisan da ake gani ita ajin masu tsoron Allah tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil filardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin Allah ta'ala ya ce wacan nanka gidan layi ita ce gidan lahira wato aljanna kenan mun sanya ta mun aje ta mun yi tanadin ta ne ga wanda ba sa neman girma a gidan duniya kuma ba sa barna na sabon Allah manya-manyan zulubai ko shirka a doron kasa. Allah ce ƙarshen cin nasara dai yana ga masu tsoron Allah. To don haka yin kwa masu albarka wannan rabbu raino da Allah yake yi raino na farko shi ne wanda muka faɗa sannan raino ta biyu ita ce rainon da Allah ta'ala keɓance ta ga wanda suke auliya uku wato majidincansa nagartattun bayinka Allah ka sa muna cikin su rainon kuma da Allah ke musu shine yana rainon imanin shine raino na farko saboda wannan gangan jikin namu ba shine babban abin damuwa ba ban ko yan aljanna ba ba da irin wannan jikin za a je aljanna ba shi yasa malamai suke cewa يا قادم الجسم كم تشقى لخدمته أتبدو الريح ربح مما فيه خسرانه أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان يا كي وانت كمرأة تلا تمد فيه جمع ko a dai shago kaza sannan za wuce aka ce mu dan fana mu canza hanya saboda wancan kasuwar yanzu cike take duk da mata ana ta a garin gari haka ne ko wani zai sai kaza wani zai sai kaza wata za ta sai kaza wata ma online za ta yi bukin ta biya dala a turo mata shi duka dai don a gyara fata da tsoka da can jiki haka ne ko to sai aka ce so nawa kake yin wannan ka kyala sallah a kan lokaci yanzu wasu matan ma musamman idan ana sha'ani na biki wannan fentin da ake a sunan shi ma makeup kwarai <laughs> a aikin wannan hadisi da kyau Allah ya musu albarka to saboda haka wannan abin da ake na net of din yawancin mata za ka ga a ranar ba sa yi ma Allah sallah a yadda yake wata za ta ce makaranci malam wanda ya fi ne a haka dubu bakwai ne dubu sha uku matan kaduna kan nasan san tura tun daga mai maiduguri a biya kuɗin mota wata ma har kuɗin jirgi ake biya ta zo ce wannan abin ta ko to shine sai wata za ka ji tana cewa ki an kira sallah ta ce in wanke makeup din nawa haka wani tafa in wanke kin san kuwa nawa na kashe to ai yar uwa ko ki wanke zo kan ki wanke wata rana sai an wanke ki an ba ka saki kina zaune za ki ji ana kudan juya can ne ku fa matsa daga kirjinta zuwa kasa a hankali haka aka ce ayi inda wani abu zai fita ga fa kaza yana zuba ta kullunta, a ce ku wanke su ku ku sa magarya ya tsaya ake a a'a ta ce ku ba mu auduga wannan kullun da aka dinga jin sabon Allah da gulma da kada kaɗe da shi sai a toshe shi da auduga to abin ya dawo ta hanci fa shi ma ku dan wanke mu gani bai fita bai ku ba mu auduga haka duk za a ba ta toshe sai mene a ce kalle ne ba a maganar leshe ki na dubu ɗari kaza ɗin nan <laughs> a yau ba zai amfana ba ‘ya'yanki ma ba za su iya gagan shi ba saboda dukkin bata shi da jini ko bawali ko bayan gida na zafin fitar da su kansu wasu ma tsoron zanin suke ji in ba wasu yi karatu a jini wata ma za ta iya sa zanin da kika mutu a cikin sa ba za ka yi ba haka nan za a yi a ce ku sa tafari ku na ɗaya malam ya zami ba mu iya ba mu ce ku shimfiɗa guda uku idan kun ga alama wani abu na shaidar jikinta zai fito ku ƙara ka kai biyar babu laifi in mace ce ku sa mata biyar ku naɗe ta ku tsaga littafarin daga ƙasa a samu wani yanki kamar igiya ya sama daga saman ku yanko wani ya kasa in kun nada dama ku daura hagu har ku gama nade ta gaba da ku daura wurin ta ku zagayo mana da shi wurin tsakiyar cibiyarta ku daure in kun gama ku miko mana mu kuma za mu je mu ba kasa mala'iku su tambaye shi ne karshen magana shi ne karshe kafin ki ankara za ki ji ana miki sallan da ba a mata ruku ballanta da ra'ayi su sujada a tsayen nan dai kamar sojoji haka za a yi a roƙi gafara kuma wallahi kafin wani motsi za ku ji ana kai kanfa ya kankace kuma kila italian bed take kwana a kai foreign sai ku ji ana ku ba mu tubali ne ku kawo dutse a kawo dutse ko ku jingina ta da ƙasan yamma bangon nan ne yamma ku jingina ta ku ɗan tura ta ta kifa ta gabas komai ba za ki iya makankin kafin nan za ki ji ana ku ba mu itace a miƙo ganye a faɗa ƙasar nan ku na yamma ku turu wanda ke gaban shi kenan daga wannan ranar la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihi yarji'un ba za ki yi wasiya na cewa ga wani abu da Allah a sai da gwal dina a mun aikin makara wala ila ahlihi yarji'un haka nan ba za ki yi kowa cikin iyalanki ba balle yara ce mama oyoyo an gama oyoyo sai dai kuma a ce Allah ya baku haƙurin rashin yara Allah ya raya ku akan shirya shikenan to wannan ita ce rainon da Allah yake mamuminai ke bantacciyar raino ita ce raino ta imani sannan kuma ya zanto Allah ya datar da su da imani domin duk wanda Allah ya datar da shi ya zanto mai imani a ban ƙasa to Allah malaukakin sarki lallai ya so shi sannan Allah ya kan cika musu imanin nasu ya zanto ya samu sannan Allah ya tunkuɗe musu duk wani abu da zai iya sa su sauka daga kan imani domin akwai jarabawa na yi mana misali da guda ɗaya ga shi nan wanda na gaya muku mun yi aiki da shi in an haife shi a musulunci amma ya yi ridda to muminai wannan rabbul alamin rainan da yake musu daga cikin rainan da Allah ke ma masu imani akwai tsare su daga aukawa ridda da zamiya daga barin kan shirya su fada halaka shi yasa daga cikin addu'an da ake so ki yawaita wanda ya zuwa a cikin alqur'ani akwai faɗin Allah ta'ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma ya Allah kada ka zamiyar da mu mu barkan shirya bayan da ka yi mu shiryayyu sannan kuma kai mana kyautar rahama daga gare ka dan haka abin da dai ake nufi da wannan kebantacciyar reno da Allah yake ma muminai shine tarbiyyar da yake musu rainansu akan dacewa da dukkan wani alkhairi kuma ya kare su daga dukkan wani sharri wannan duk mumini Allah ta'ala yana yi masa wannan shi yasa mutumin da yake mumini ne shi ko da wani abu mara daɗi na rayuwa ya same shi ko da a zahiri ya ga wani abu mara daɗi na rayuwa ya same shi to wani abu ba asara bane a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ajaban li amril mu'min abun ban sha'awa da ban mamaki ya tabbata a rayuwar mumin domin al'amarinsa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace gaba ɗayansa alkhairi ne mumini shine wanda zaka tarar idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah idan Allah ya baki dukiya ta kai misabin zakka sai a ga kin fitar da zakka irin yanda Allah ya ce a yi ba yanda ranke yake so ba kin gode ma Allah idan Allah baki lafiya a baki da amfani da lafiya wurin yawan ibada da aikata abin da Allah yake so wannan kin gode ma Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan asabatku sarra darra sabara kana khairan la haka nan idan abin cutarwa wanda a zahiri cuta ne ya samu mumini sai kaga yayi hakuri annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sai wannan hakurin ya zama alkhairi a gare shi wannan malamai suka ce da Allah shine ma ma'anar sirrin da ke cikin wanda Allah ta'ala ya sanya mafi yawan annabawa ko dukkan annabawa idan kuna duba alkur'ani za ku ga addu'a su tana amfani da kalmar rabbu rabbana ta fir'auna wa mal'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya wannan addu'an annabi Musa ne rabbi ja'al Alhazan al da aminan wannan addu'an annabi Ibrahim kaga ashe tun kafin turo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan annabawa za su yi addu'a suna amfani da kalmar rabbu a cikin ta to kin ga kuma anan ya kamata ma da sai kun ba kuɗin laraba sannan kun ba ku wannan sadakar laraba ko da ake yi to dan haka ke ma addu'o'inki ki rinka sa kalmar rabbu a cikin ta shi yasa za ku ga daga cikin wuraren da ake amsa ma dan adam addu'an shi kamar yankan wuka akwai wurin dawafi a Ka'aba to ku kalla da kyau ku gani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu idan kana dawafi a Ka'aba ka zo rukunul yamani wannan kusurwar wanda daga shi sai hajarul aswad ana so duk irin addu'an da kake yi duk abin da kake ka daina gaba daya ka koma fadin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar abin da zaka yi ta faɗa kenan har sai ka sake dawowa hajarul aswad sannan ka ishara kai kabbara ka ɗaura wani zagaye ɗin me yasa saboda duk abin da zaki roƙa na alkhairi bai kai abin da wannan kalmomin suka kunsa ba wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa ila azaban addu'a ce wanda babu wani annabi ya gabata face ya roki Allah da ita dukkan annabawan da suka shuɗe sun roƙi Allah da irin wannan addu'a din so don haka wannan kulawa da Allah ta'ala yake bayarwa dai ga muminai malamai suka ce suna fahimtar daga cikin hikimar da yasa dukkan annabawa in sun tashi addu'a suke sanya kalmar rabbu a ciki me yasa suke yin haka saboda duk abin da suke nema a wurin Allah ya shiga karkashin wannan kalmar ta rabbu duk abin da ke nema a wurin Allah ya shiga Da haka faɗin Allah rabbul alamin sai nuna cewa abinda take nufi keɓance Allah da halitta da juya al'amuran halittan da yi musu ni'ima da kuma cikan wadata a gare su. Za su da Allah ya cika wannan akan dukkan mutane, sannan kuma yana nuna cikan buƙatuwan mutane zuwa ga Allah. Duk wanda ba Allah ba ne yana da buƙatan Allah. Haka ne ko ba haka ba Duk wanda ba Allah ba ne yana da buƙatan Allah ta kowace fuska kuma ta kowace irin wato ma'ana za a baya ta abin da ya shafi duniya kina bukatar Allah ya ma abin da kike albarka ya yi ma ƴaƴanki albarka ke ma ya miki albarka ya baki abin da kike fata ya nisan ki daga abin da kike tsoro duk kusan wani mutum a doron ƙasa yana da wannan burin sannan duk musulmi yana fatan idan an mutu an je lahira kuma a same shi a cikin aljanna ba a cikin waɗanda ba sa cikin 'yan aljanna ba ina ganin wannan shine abin da zamu iya fassarawa insha Allah ta'ala gobe sai mu dauki malik yawmiddin mu dora akai insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada abinda muka yi kuskure Allah ya bakin sarki ya yafe mana sai mu dauki littafi daga ba saboda kan lokaci ya tsawaita da yawa